DW taɓa kalashe. Abin da ya samu ka ɗauki wannan matakai korona A duk dai wanda bai kiyaye wannan dokokin da aka saba, ya kokari ya kiyaye domin ana yi ne don kiyaye rayuka da lafiyan mutane kuma kiyaye rayuka wajibi ne da kiyaye rayukan mutane da kiyaye jininsu da dukiyarsu da mutuncinsu da danginsu duka wajibi ne a musulunci. Sheikh Dahiru Usman Bauchi kenan babban malami a Najeriya kuma jagoran mabiya ɗarikar Tijjaniya a ƙasar yake nuna muhimmancin kiyaye dokokin da hukumomi suka shimfiɗa don yaƙi da coronavirus. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar musulmi a faɗin duniya ke shirin fara azumin watan Ramadan. Sai dai babban ƙalubalen da ke fuskantar musulmi shine annobar coronavirus da har yanzu ake fama da ita a sassa daban-daban na duniya. A wannan makon, a shirin na taɓa kalashi da ke nazari kan batutuwan da suka shafi al'adu addinai da kuma zamantakewa za mu duba shirye-shiryen azumin ne musamman a najeriya da kuma nijar masu sauraro muhammad nasir awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. madalla a wannan mako musulmi a faɗin duniya ke fara azumin watan ramadan sai dai ibadar na zuwa ne a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus wacce ta kama hanyar kurkuta duk wasu harkoki na rayuwar al'umma duk da matakan rigakafi da shugabanni ke ɗauka domin daƙile yaɗuwar cutar a tsakanin jama'a. Su ma a nasu ɓangaren mabiya addinin musulunci na ɗaukan matakai don tinkara azumin watan na Ramadan, wanda bisa al'ada lokaci ne da ake yawaita samun haɗuwar jama'a a wuraren ibada, kamar tafsiri da sallar asham da dai sauransu. Sheikh Dahir Usman Bauchi, babban malami ne a Najeriya, wanda kuma har wa yau shi ne jagoran mabiya ɗarikar Tijjaniya a ƙasar. Ya ce ya yanke hukuncin gudanar da tafsirinsa na bana a gida bayan shafe shekaru da dama yana tafsirin ba tare da fashi ba a garin Kaduna. amma yanzu sakamakon wannan cutar ya ga ya dace ya ɗauki wannan mataki. Assalamu alaikum. Bana abin da muka tabbatar dai shekara arba'in muna zuwa tafsiri Kaduna. Allah da ikonsa da rahamarsa da lulufinsa cikin shekara arba'in din na babu abin da ya hana mu zuwa ko rashin lafiya ta ko rashin samun hanya ko rashin samun haɗuwa har shekara arba'in a jere. To bana sai Allah ya kawo wannan abu wanda ya ta duk duniya gaba daya yanzu abin da muka shirya dai tafsirin za a zo daga kanuna masu rediyo da masu talabijin za su zo su dauka nan gida su je su sa cikin gidajen rediyo da talabijin yadda muka shirya kenan abin da ya sa muka dauki wannan matakai corona shi ma wani shahararren malamin addinin musulunci a jihar Bauchin Najeriya Imam Dr. Idris Abdul Aziz ya yi bayanin cewa ko da yake har yanzu mahukunta ba su bada umarnin hana yin tafsirin ba to babu shakka idan an ba da wannan umarni za su yi biyayya ya kara da cewa suna ci gaba da wayar da kan al'umma don ɗaukar matakan rigakafi. eh alhamdulillah akwai matakai da muka ɗauka da dama tare da shawarwari da muka ji na wajen masana abin su ne likitoci da kuma waɗansu shawarwari daga ita kanta hukumomin da suke jagorancin al'umma shine cewa na farko ba a son cinkoso a takaice dai ana son a samu Eh, social distancing haka na samu dan gab tsakani to alhamdulillah anan nan masallatai mu eh, lokutan juma'a da lokacin karantarwa don muna faɗakar da mutane akan wannan babban maganin wannan cuta shine nisantan juna in ka nisanci dan uwanka ko ya nisance ka baka taba shi ba bai taba ka ba bai attishawa kusa da kai bai tari kusa da kai ba wannan shine babban magani shine babban rigakafi to inda za mu ɗauki wannan matakai ya a wayar da kan al'umma nisantan juna shine babban magani sai sa rike cewa rigakafi ya fi magani a makwabciyar najeriya din ma cewa da jamhuriyar niger duk batun azumi a wannan lokaci na annobar corona ya sha hankalin al'umma imam malam maneru ɗaya ne daga cikin jagororin addinin musulunci a birnin da magaram na jamhuriyar ta niger ya yi ƙarin haske game da batun azumin na bana duba da matakan hana taruwa wajen shan ruwa da kuma keniya da aka saba yi bisa al'ada a kowace shekara daidai wannan lokaci. Azumi farilla ne kamar yadda aka san sallah saboda haka musulmi mai lahiya kuma mai ƙarhi wanda ba tsoho ba ba zai bar azumi ba sai dai a kiyaye bisa dokoki na ita wannan alloba da aka faɗi na rashin cakuɗu wannan taro za a yi sallah kamar yadda aka ce ka a wuce mutum hamsin to mutane kowa ya ma kan shi kiyamun laili ya zamanto limamai da masu anguwa su dinga kimtsa mutane a daidaita mutane yadda wannan taron ba zai kai ya wuce yadda aka nema ba to ya zama a sha ruwa a yi sallah a yi addu'a to wannan ba mu ji abin da masu hukuma suka ce ba wajen wato sha'anin shan ruwa ko kuma tarawihi wannan dubu mu ji ba to in ya kai sun faɗi ya kai musiba ba za a iya haɗuwa ba dan dai musulmi mu sani musulmi ba ɗan tawaye ba ne azumi dai lokaci ne da duk mai yin wannan farilla ke sha'awar samun kayan marmari musamman ma wajen yin buɗe baki to ko a ina aka kwana game da batun kayan na marmari na buɗe baki da kuma yadda aka saba yi iyali da sauran 'yan uwa sukan haɗu don yin buɗe bakin tare ga dai yadda wasu magidanta da magaram suke kallon lamarin inda za mu fara da jin ta bakin malama aisha tulawali da aka fi sani da buzuwa mai kula da tsare-tsare a ƙungiyar kongofen ta matan niger shiri dai yayin da aka sani dai irin na da ne in azumi ya kusa ya gabato mutane mata akasari suna zuwa kasuwa yayin da aka saba yi to kuma allah ya kawo wannan karnin na corona amma gaskiya akwai matsala kuma kun kaya hallo na kasuwa su ma sun halba dalilin rishin zuwa da zauwa makwabtanmu na nigeria sun rike bakin iyakokinsu kenan mu kwa mun dogara da kasuwanci da su kuma bisa farashin kaya kaya yanzu sun halba suna tsada fiye da yadda ba a zato inda duk akasarin kaya daga nigeria ake kamu a al'adunmu yadda muka saba shan ruwa cikin iyali tattare ake yi to an ce yanzu ga halin da ake ciki za a tahiya da zamani amma da wuyawa a cikin gidaje in an iya hana mutane su gangamu suna na abu krimu matakan da za a doka dai wajen shan ruwa kawai kowa shi gidan shi shan ruwa kawai shine labas kuma kuma ba tattarin ba da dai lokaci abu na lokaci guda ne shekara ɗaya ce wannan shekara no da ana tattaruwan eh? shekara ɗaya da an ce ba an tattaru ba ai ba wani abu bane ba ta shekara mai zuwa an Allah kuma sai a tattaru eh amma babu maganin abin kamar addu'a dangance da kayan masaruhi wannan abun kan mutane su yi amfani da shi su kara ma kaya kuɗi akwai kayan masaruhi wanda anan garin ake yin su ba sai an je Najeriya ba ko an ta yi mai an kawo su kenan mutane su yi adalci su nemi albarka su rage mushi kuɗi maimakon a ƙara kuɗi a najeriya ma dukkan warja ce inda malama asma'u muhammad a jihar bauchi take ganin lalle akwai matsala a azumin na bana za a fuskanci matsaloli da yawa saboda wannan annoba ta coronavirus dinnan dama akwai ɗan talauci da ake fuskanta kuma wannan annoba da ta shigo sai talaucin ya karu ba don komai ba saboda rashin shiga da fita an killace tsakanin jihohi yadda za a dinga dan siyo kayayyakin da za a dinga amfani da su to dama kuma ka lokacin azumi haka kawai sai ka ga kayayyaki farashin su ya hau to ga kuma wannan annobar da take tafi to mu dai yanzu kawai sai mu ce sai addu'a saboda al'amuran sun fi karfin mutum ba a san ta inda za a shawo kansu ba babban abin da al'umma ke fata dai a yanzu shine samun waraka daga wannan annoba ta coronavirus da ta zama alƙakai ga duniya baki ɗaya. Masu sauraro a nan za mu sallama da ku ashirin sai mako na gaba in Allah ya kai mu a madadin wakilanmu Aliyu Muhammad Waziri a Baucin Najeriya da Larwana Malam Hami a birnin da magaram na jamhuriyar Nijar da sauran 'yan uwa abokan aiki. ni naku Muhammad Nasir Awal nake mana fatan alheri daga nan sashin Hausa na DW.